بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli insha Allah ta'ala ya fido iguru gani be karatun min litafiyan durusul lughatil arabiyya li ghairi natiqina biha juziyya tachi naga maye dufiya zu shibeni cho daga shabayan litafin ga juziyya farko man na kauna ngai a doktor fa abdurrahim su ku gogon bai alkhairi ito na ibu na su kan ji amfani jotoku yi ga gada adar su salif katuya itaci na mawuji zuyen itace wani eza dana gada ya albarrawu gan bai alharifi to manyan wasu bai gi makantar da ciki. albarrahu ga nuridu an na'rifa natijata liktibari shahri ya ustaz ga nuridu yi yewa an na'rifa gaite natijata liktibari shahri inai eji jarabawa ya kai sani yi lana natijar ta wuga ikin result ya jarabawa yin sai tsana iya jina ji fahimta ku? ya waga ile result ya yawo man alharisu ga kamra si ban fi faslina ya ustaz zagukin gi jarabawa yau fi faslina aji ibo yawo man aka ga yi zai rasib ga zai gyana na ji huji, zai gina man ga kullukun na hun, walhamdulillah ɓata yagi ibu ɓato a toci khalidu ga nahnu masrurun ya fahima hal min rasibin fil fusulil ukhra ba a da rasibin zai gyana fil fusulil ukhra ajin doco manga na'am e walakin na rasibi na amma zai shiga na begayo walakin na rasibi ni gole jamu ya rasibu gane wono man katibu hada ala sabura man ya diga ga zikarutun na ba elogo hamidu gama nadari yika wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasl ibe turu tunna maktuban kikaci indama dakhalna al-fasl kamina igada ajawana yutrakul faslu maftuhan amido yake ga ga ila ajlugwa maftuhan titeci wale ka tuna iji tsona na go alfilul majul yace mudariyo yutrakul faslu maftuhan gole alfaslu cikiyan na ibu fa'ili ila aji lugwa maftuhan titeci a tun zagun su je faya da kuluhu tullabun igi makanta yi caja gada ya da kuluhu domin riyan hau na yi faslimu a ce la gadan tullabun egi makantan da ci ce lagadanbo min jihatin mukhtalifa daga bangare jokata bi ma'ana e eh, degi makanta na je febe bangare da ci je be kiyo e eh, eh, be ga dabo na mujin yegi makanta ya bangare a kawai ya ah, ma luga da nan gole jami'a wacce adiyan kuliyatu shari'a ji adiyan kulliya jikaka ماذا نعمل فالكفل مكسور من يغا gato kigun yijin bane falkuflu giye kuma yajin na maksurun wafi hal min zahibin ila sukil yawm ba adeze a galibu ya ga ga ana zahibun insha Allah miya lo ga ba sokona arju an tashtariya kuflan jayidan mangan arju mai ji fata kumewa an tashtariya ga shi giye ko kuflan giye ko da wani jayidan wangi galibu ga insha Allah ga ba sokona manya ga ga ikra al'ayatal waridata fi dars ya arif ba aya na bemini ya katun ibo na yawa arifu arifai ba katun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا wasariku ibe ci bagi wasariqatu dan be ibe cin zagi faqtu aydihuma ya gwaguba baba ya gwaza gwazandoro ba jaza'an naga ya gagbo bi ma kasaba ina cewuna ngai ni na yina manga masha Allah innaka qari'un jayyidun we ka tubaci wangi wayo lam asmaka takrahu alqur'ana min qabl mila wana ogba qur'anu lena ahafizun an wa qur'anu kufiti bekena ga na'am ya kufiti arifu lam ya kufiti man ga ma ana bi ghafil amma ta'mal ya mansur ya mansur ni ya yani bi na wajina ya an kalimi da sha ne wabu mi ya yi ti sha ne wabu nole mai ya ga daga yan mansuro zumanin a arifina Mansuro ga arju an tasma li bil khuruj mewa arju me ji fata me ji guri an tasma li ga waya mi izini bil khuruj yan titiya فاني اريد ان اذهب الى الناسخ اي وانا مي واغان دا بايا زانيجي فوتوكوبينا الناسخ مانغا لا اسمح لك بذلك ميا جيدا لا مرونشي اويا الا تعرف ان الخروج في اثناء الدرس ممنوع wacce waga ga alkuruji titi ya fi asna idan kami na ga ji katuna mamnu yan ka ciwuya wacce ga haka mansur ga ana asifin ya ustaz fa wa man fa wa man man ce ga a tazkura alhadis alwarida fi darsi sabik ngbawo fa hadisi na gobe da katun na gogana katun na iji gogana wa fa hadisi na beda wana mansur ga na'am e an sahli bin sa'adin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa ashara bis sababa wal wusta وفرج بينهما متفق عليه daga ba sa la yake yin sa da mutu ga wa daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam qal unga kide ana mi wa kafilu lati gani be zai da kungiye ne gani be zai paye kungi ne fil janna hakaza an ya ga ya fil janna bo wa ashara bis sababati wal wusta annabi ci wu jin ishara ganbe a sababai nga ya yi gwane to cintikona walwusta bai gwata ci wa farraja huma annabi ci lafiya bai waje wa egwatacin na ne so cintikona mu lafiya be waje egwaguban na gawa ji ishara kendo da kike ya yi bai waje da na ce ga kike ya mbe zai kpaku gine wani foki ya mai zima ya kunge e gina babula a to e ya gina baban wa su la ji ba ligi ne amma zuma babu buga ba ji ba ligi wajen kiya wajen kungi ba muttafaqu alai hadith al-bukhari bi muslimi muna gwa ko za wange lele nan na giga suwa da gina ya e kungi a ah. sai dai wacin rayuwa na yi leyi na nale nye gwa ko bagin da na je na shana na jige ce kuwa yin gici zala jilo zo nan gole kusan yagin na gajin ya tosai kawai dai yi wa kungi musulunci ba un gaje giyan da e za tosai ya e wani zai ji bauta wayo gi wayo fin je kula biyu na jigiyan un da bobe daddana ma un da sun ba kunan gan da da bai e kondo ruga da nan yagin na lita kai ciya ile don zagi musulmi ya she zuko gwani ne ya zuko latitiji tata kire ba zai ta ya ta yi na wari ta wa yi wilo o made yin gici ya ma madama ya a kuri bayan wajin zagin da ci ga ya gabe su sa ya gabe wa ni a ga waga e kwadda ni ka ta tsajin buba wale kendo zagi ya ji wala shi gare jo shi gidi samo har da belozi ne wallahi tallahi babu wa ya giyan gisho babu o'o oh, oh. igidi pata ohun soto gi n zagi afẹ́jì kí a fi pẹ̀wẹ̀ wà ló ń ṣìṣì náà bẹ́ ṣe yẹn ni bẹ́ ṣe ni a dé bò gágbà súnmọ́ bá gíza jù ọdẹ ó fi ó ṣe yẹn wẹ̀ dáṣọ di ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń zagi o bá gidi ṣẹ́ sùkú ni bá gidi ọ̀sọ́mọ̀ kí èyí gáàjì ó sì siriya babu a shiga ke gizo ko jifi zuku a jibu sho ba ji na adalci da kin bane za ji ta ta yi fama su daga fama to aza lotun ba lo makanta wazo giye na bana wallahi ya fi nimo ji mucho ta ta yi gaje yau a gashe zuko zuko mace na besari wangi fara yi an doyi ba waje ne ya bai jike a gun waje fi zuko na kai binakun cikin bore ba ta ma binakun yau in ji miga idiya in ji gama saudiya da haba masu ga idiya ko kama wasu to yin nuna nan e kwaziki cati catin su koya ikin abu na ce ya e miga idiya ce wa majo Ngalaba buhari so gwa minista mi da babu ibu nan ga babu ji ba nan babu mai wadon kai if you zire soko ta aluma izu soko ta tishi izu soko ta talaka na wato talaka wasu jikin wa ga wadda ci yi ya ba duwa ya wani mai wasu jikin wa ga wadda ci yi ya ba ga fara ya wani wadda labili lotun adini wala je ni biyu ya ba mun manga a santa ya mansur wajin ama gawa wani yawa mansur arju an takuna sami'an lidars wa fahiman la me ji fata go ga fi za shi tufa katuna tuna wa ma ji fahimta yin katu sai darasi ya guru kin iganu ga basu ku iga darasin na ji gbazo ya gami tu tamarin assignment na ji fibona daga bukwambu ifi kila tu kawai tamrinin ni a sai gba darasin dorobo ebo izi fahimta ya ka'ida na shalabe na amma ya ga ya kuke ba ba ni katun ga gaga gi lokaci sarawai dan da ce sun wulake mana ya darasin na kalma na jifi abu na ya kafin mai zuciya na wuna wafe mana ya kalma jibe zunga kan ga wafe bai ka'ida tituna amma wala ce na wasu ya kala na shiga ya gama ga kala ya filin ma zai nga lamari ga agiye e ga ga agiye yawe a darsu rabe ngala bando ci yo ki ka tuka tamba na bando ci ji jika to har be risale be zo ce be cha na wiyu dubuna wa kalma jikiya ne wadai na litafi azuri ashmawi ziya be litafi do ci je tun ziya risala nan ka to gwagwaga a to kalma da rauce kan ga oke manu to kan ga ga ka'ida amma ya zace ma na gaya wago ga ke yi ka'ida ga misali gila wa numfe za Gana ga wai ke yi ka'ida fe ga ne ganna <laughs> to lafa za wasu wala gun misu ba a darsu rabe darasi ya ni ci fi maktabi mudiri mahadin lugatul arabiya ofisiyan tishi nyama mahadin lugatul arabiya zai ja kalitafin na na ga yi bangare a gama da lugat larabiya kayan waicici mini ya jami'a bu a tuba tu kayan zai ji diga lo musulunci gwa ko ne buwa gabo a tuwon gala gali gairi na fiƙai na biya ya ga gina tsara ji na ji fitin ya gina tsara ji wago musulunci a ci da dama a ci kwabe wani yi da ya ji kwata saudi ya ke da wawa za ya ji kokarin rai ce da tsani jari shawa musulunci ya gagu labe jikatu dago mai laje man ba ko ya gubo larauci be qur'anu ma ba hadisi ake dai in magai faji ko jibere wallahi tallahi nasara endoro abenji ne zozo an adde na kati utso bayi na walje tsaya? ma tinya si waki mai tinya bi mai gikin nasara ga hadisi mai kufi tuge lo masalaci uge ke mu da hadisi na wọ́n kò fitina ń dọ̀tí quran wọ́n gbá ní kò fitina ilaje man ci ko ba ko lokaci da yake wuri in da ce secondary bai lada wani secondary ke da mini jami'ar madina wa bai secondary da bu da ce secondary lalo da ce ma madin luga ba kin larabci a guba a ce gada jami'a a mai ya ka ne na yana bai larabci wangina ba littafi wani ne ya buji kabu-kabu na je motsin waje na zai ji ka yi ziba da yan je motsin da shiga ibu na larauci wangi wa gbali ta fire ibu na wa ga wai tsayawo maji balarabe jan wajen hankali a eji mi ya sa wa ji yawan fasara lo larauci da wani ga wajen ya can ta larauci wangi ya can in ji da wakin da balarabe ji gai gaya na gawa gan kawai mun gbali ta fiye wa ta kendo na ya guna e kuku fitini larauci na jiki abu ƙura'anu fitina gala ga ya buwa gami taya gina sara gina ade in mare wallah adin in mare cin da ya yi jada na jaga kawai tun ma je waye zo za hmm. fi maktabi mudir ofis ya ci shi yan madin lugatul arabiyo manne shi tiya bangare bai wula yusmahu tarkun alal ba'd ewu pakogwakun ji fahimta ku zai iga tarkun ya knocking eji eh, knocking eko eh, tishi na da office ni mbo na ce gaga odhol gada yadkhulu shabun wa yusallim ba rufu da na gada bubu eji sallama ga walaikun salamun rahmatullahi wa barakatu ana talibun jadidun a talibun jadidun ant ba egi makanta wuroyo ba rufin nagan la a a ana za irin emi sami labi ziyara ji cimiyo manga ahalan wa sahlan ko gwe ko gwe idris fedun min aina ant bawo febio ana min pakistan pakistan bo febio ana muhadirun fi mahdi lugati larabiya bilahur min mamiyo da mahdi luga nya lahuro sunna makanta bana wuka tuna da wani muhadirun lecturer mudarrisun muhadirun ga kwata-kwata man gaya amma dai muhadirun yi manna da makaranta wuce ko wani mudarrisu a ce lanwaya manna ji da makarantar zuma wani ke primar secondar jini. ne gaji tu hajjan ajimi biyo ne فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معدكم الشهير faktanamtu mi ci ji amfani bai daman ne a zai fursu an gayi daman ne, sai amfani bai lokacin nan ya ajin ne li ziyarati gan lami sambe ma'adikun makaranta yayi na yi ma'adinan a shahir na tulanin makanta bai dai gije tiya ijo pata ya kuza jibe nan ga ga dole ga tula ga tula kin doro a dai zai jika to wani to gi africa dai da jimu na ji wa larauca cewa ga larauca ya gina na aja damu jami'a madina zo le yi pata tare lazalo jami'o yo yin yi ne lagi musulmi kin doro na afirka babu europe country eh kya yi continent da kutu sign yi de pata na yi e makanta ya fi bu wale suna country ya guguru ngam mula yi e makantan doro ya e juye ji ba country gaga state ba ba nigeria nigeria ne ya ji ghana babu america london a jirin india babu allah rama ji mashi na da iyaka ibn ga da ya fana ja lo da kuza ji na zai ji ku qur'an fitina ga ya fa to ba ni mawalo walo interview ji zai ga farko kuranu ku fiti muna kan ga lati ci go katon wani wala ce katun abu gaskiya zai dai dabe katun yana wale wala yabo ngam kila li innahu a mahdin li talimi al-lughati al-arabiyya li ghayri an-natiqin biha kila li agami kide innahu ahsanu mahdin ngai makanta na gegan litali mai lugatul arabiya ya bayan katun ya ejimi larauci wona li ghairin na tuqina biya ya zeji inji larauci ya lagagana ya zeji ejimi ya jikin ya larauci ana fa'ohibu uhibbu atoli attali ala hijihi wa kutubihi mice waga mile manahija shi syllabus ina wani littafi na je labi katuna sa'ari rika tuwaji bi littafi na josu ilaji katun man mudiri ga marhaban bi ko buyi ko buyi masmuk ki sun nawa barufu ne gaga ismi mahdiyun ibnu abdulhadi sun na mai mahdi egin abdulhadi mudiri ga يجلس في مدينة دارسون من معظم بلاد العالم يدرس في مدينة مكانتين مدينة يبو يدرس يجي كاتون دارسون كاتون جي جيشي يجي كاتون فيبو daga babu min mu'zami biladul alam daga gwako kinye yijo mu'zam bi ma'ana kasir e shi danyi min ya biladul alam na kinji dokun salami na zai jika tufi makanta yi wani ya tarawa wa adaduhun bai na arba'imiyatin wa hamsina wa mi'a ya tarawahu bi mana yunahizu ko ga yukaribu manu da wani atsoba zai mana ya tarawahu yukaribu zai je jika tufi wani tsoba ya tarawo adadin adada so ba ya ga approximately na baina arba'in mi'atin tsakaniya arba'in mi'atin wa hamsin wa hamsin mi'a tsakaniya za 400 tsakaniya ato wani gandayen tsakani za lo 400 ato enana 450 olo 550 na idi fahimta ko benin pegwa ne wai tsakanin zakpo ba a shiga ogo mm, kpako 200 kpau ba 400 zo ni kpako guba ba ba kpau ba wani hamsu miya ma tauba bai shi tsakani tsakanin tauba bai shi tun ya fahimta ko tsakanin za tauba lo tauba bai shi tun ceto a rata yi mana tsakanin 450 lo 500 wọ́n yóò kú between 450 lo 500 nupe na yi kú wa muddatu dirasati fi sanatan e eh, yana ma haja Allah ya ka tun ji dabanan wuyi ya guba hadi nusqatu min al manahij ga nusa dana nusa urai copy copy dana mini ya manajina ya laji katuna manahij jamu ya manhaj copy dana yan littafi a bi mana syllabus a ngo copy wa dale so je ga ide syllabus copy na je kaka wa yeti syllabus ka tun jona syllabus ga wa dun go ngo copy ni wa hiya diyatun lak na maratu ya waya wa hadhi ibadu kutubina sashi littafi jumake da nabe ngo ni lawo ka gunan ga syllabus yi kayan littafi make yi kan gunan syllabus ngabe ya yi wuzi littafi kama ji fahimta ke na uba nan gawa da littafi kama na wuna wuna amma littafi na ya ke lotun bayi yi na mudana dole makanta lura ya wu a muji littafi na ila wu ba wani ila ba ba ina e kitabul mukarrar bai wani inji mushi e bayi ba to english wujen ha cuya a ga english book na so ayi lotun bai yanayi na wani kana amma pata part of speech menene pronouns iri ni gata nga fi syllabus zoko ta ebo ile rite syllabus gani bai ka zo ka na jala cici ne ma diga aina yumkinuni shirawa zil kutub bana da littafin najisho mudir ga hadhihi alkutub la tuba ngole littafin na je eh, kuma fil majul wani woto wani re to ba e kuma yumkinuka alhusulu alaiha majanan min markaz shuhuni dawa wa yaji na wai yumkinuka alhusulu alaiha wa dilita fi naji majanan e eh, fiyana min markazin shi'uni dawa daga santa na ijin harkar yi dawa na e ba dabu ita fi zigai don kaka wadda lona ogaiwa wani ina e goza muci ke jami'a wadda na bangaren musu a to da bai je littafi a jikin jami'a ne e lotore nga mala ogai wo budget ne jiya jami'a saudiya ce na waga kwantiriya wagai shi tukpa lokacin ne laji budget yin ya na aga yi tun budget university ya je wa ga gina wa ga kin ya ji budget yo nye wo na ja lo university na university ya je na wallahi mi fe be shi tukuli ani mi da saudi o kanga budget a tun university ne wa wo na a lo ba gana wa tun ne e lo tun lo ya makanta je kala ka tun de rai ba ha ne ji alhusu na ya ji jida na aga to budget ya ya gina wa biwa wa ga wu miliyon kaza a ga tu makanta ji a madai na wale na in na ji kpata ga za koi da ya ji ya dai galakin ya so ina na ga kpagi talaka 1 miliyon na wa ga ya giwo ji kawai yawa kpagi bakin ya dai rayo ọwọ́ bọ́jẹ̀ lálọ́ education nigeria na agbọ̀n àmá ilé yìí kí wadda a wani uzo su kuju gyaru yayi zandoro dekpo nigeria ne na ta unje wadda ce gun ofis sun wani mujin na ta unje tun loda yadkulu saƙin wa yasubbu laha alqahwa saƙin zai la shay na. wa gada ofiso wa yasubbu lahum alqahwa mu ce to shay fi waya shay ga kahwa ji fahimta ko shahidi na je dayan injin lipton iri yarin kawa ngoce ga yabu shayi ko shahiri na ji ga yabu ofis jo e ba e wadin tuna gwa na wani ofis ya di mi je gwa ko e za ifi bo kawai e to ya nun e e, so o aga shayi da no mu da sa ga guna yana da sa sara ya ne wani wai fana mu da muna ka san do wallahi za mu ci dai ci gaba kai ba wa alle ci mai kai ne laguna ba mu da wani ina gas gas bandoro nan zagi da ajin wala financial cewa ya shirya ko Be na wuzi rana kai shi wala dai afirka na wala musamman nigeria wallahi tallahi yi gama da ya madigan ad'uka li ziyarati madina mya wabe wa mudiri yi yiwe ga la mi sobe makanta yi hadhi bi taqati na gayi takadami identity card mi dana wafiya unwani adresi mi ya jiye mi n ba mini ya kadin wa unwani to adresi ya makanta yi batu ba kadin na almudiri gan ana mat'uwun lihuduri mu'tamarin fi pakistan ba da ashirin ana mal'uhum ayyimin li huduri mu'tamarin gani be taro ba seminar gai ga mu'tamar gani be taro ba na jin etiyan etite wani conference ko ga seminar fi pakistan kiyan pakistan wani ba da ashirin zumatu an da cijau سأنتهز هذه الفرصة وأزور معدكم إن شاء الله سأنتهز ما جاء أنفاني كان بلوك الشنة غاي لوك الشيا مؤتمرنا نايمنا وأزور معدكم وأزور معدكم إتي مفعول به إن شاء الله من سبي مكان تاي إن شاء الله وغابة سكونه asaki zai to shayi ya fina wani ga ga a subu laka mazidan min alkawa ya shayar mi to shayin bewe ya wadati tizo ya shayar ga aibo zai yi yau aibo cin wala ya zo balarabe ba rufin na tsawon ga ya shayar na yaushayi be mazid ma diga la a wa shukran majebu astazinuka al'an ya fadilata shek jazakallahu khaira ma diga ya wayi zini obani ya waman su ku gobe alkhairi zuwa wayi zini be be mudiri no wa bene mudiri ma de lugar mudiru ga ilal liqa sai ga ke ba Sahibat ka salamatu fil halli wat tarhal amin shulu pamba gani bi wani sahiba sahibat fil halli da nawo wat tarhal to yin sanawo na bandoro wa da na ezabo don bodon su kwamin ciwo dangane bi wani wassalamu alaikum wa rahmatullah amincin soci bai guyima olushuyo na gai karatun zu shibeni cimini ya littafi albarka kunna bu zu shibeni ci ta lokaci madabe ne lala katun gikin nan na katun doro edufin doro ya ji wa gan da minti tigbawo toga toga ga gama da wucin ikadabe rubudu ni gbanin tocal barkudu da ya gacin bici na suku fagen bayi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk